makonni akalla biyu tawagar jami'an asusun bayar lamani na fme ko imf a ƙarƙashin jagorancin christoph klingen ta shafe tana gudanar da bincike akan yadda hukumomin Niger suka tafiyar da kasafin kudaden shekarar da ke shirin karewa a ɗauka daga tallafin ƙasashen waje da waɗanda ƙasar ta samu daga cikin gida saboda haka sanarwar da tawagar ta bayar ke cewa asusun lamani ya gamsu da yadda gwamnatin Nijar ta tafiyar da harkokin kuɗi a shekarar 2017 Hasumi Masa'udu shine ministan kuɗin wannan ƙasa. Engagement kin mu da muka ɗauka duk mun kai engagement kin Nijar da ta ɗauko alkawali ta kai alkawalin. Wannan ne sun zo suka su kuma sun ji daɗi Nijar gestion kinta tana daidai. Masana a fannin tattalin arziki irin su Dr. Abdullahi Soli na ganin aiwatar da bincike domin samar da bayanai na hakika daga mazauna karkara ita kaɗai ce hanyar da za ta bayar da damar tantance zahirin halin da sha'anin tattalin arzikin ƙasa ke ciki. kamata a ce in wannan hukuma ta zo ta samu wa'ansu labarai daga eh, hanyar gwamnati mm-hmm. ya zamanto kuma ta tahi ta samu labarai daga hanyar talakawa saboda ta yi bambanci ko kuma ta yi mizanin magana da gwamnati ya faɗi da abin da ta je wurin talakawa kuma abin da ta gani su saba ma juna ba a lokacin nan ne take iya zawa ta ba da sakamakon cewa e irin abin da suka yi kuɗin da suka zuba da irin sa huskar da suka ce gwamnati ya yi bisa tattalin arziki bisa fanni kaza tattalin arziki an ci maguri ko a ci maguri. Asusun na FME ya bayyana cewa a binciken da ya gudanar ya lura har yanzu tattara kudaden haraji wani aiki ne da ke huskantar cikas a nan Nijar. matsalar da darakta janar a ma'aikatar hada-hadar kuɗi Lawali abdurrafa ya danganta da wasu matsalolin da ke da alaƙa da sha'anin tsaro Har ka wani lanho da wasu kuɗin shiga na gwamnati ne ba mu samu mu kai saboda akwai matsaloli da yawa akwai eh, jahohi na ƙasar Nijar wanda harkokin cuwacuwarsu ba su ta daidai kamar yanzu kayan da ake kaya a saida mali ko da ake kaya libya da kakan yanzu ba a kai saboda harkar tsaro ko mu can madifa kasuwancin wani kihi da tattasai da suke da ya ma samu matsala shi kadai kuma akwai tattalin arziki na najeriya da ya samu yan matsala shi ma bara to ya zama zamanto damu kayan gona da ake kai a can najeriya sai ya zama to ga abin ya birkice yanzu ni yan najeriya nake kawo nijar suna saida in aka kawo kaya daga najeriya kuɗin da ake samu ba ɗaya bane kamar da mu muka kai najeriya sanarwar ta kara da cewa jamhuriyar nijar ta doshi hanyar samun bunƙasar tattalin arziki da kashi biyar da ɗigo biyu daga cikin ɗari daga shekarar 2017 zuwa 2018 saboda haka gwamnatin ƙasar ta ce za ta mayar da hankali ga ayyukan gina ƙasa. Investissement da muka sa cikin budget 2018 kun san 54% da kudin Niger duka cikin investissement za mu sa Kun san kuma investissement shine zai jara gobe shine investissement. Akwai alƙawalin da su FMI e suka yi muku ne? Alƙawalin da FMI e suka yi musu in su yarda da mu sai su ce duk ƙasan duniya su yarda da mu su ake ji ba wani mutum ba. Tawagar jami'an FMI e a wannan sanarwa ta nana cewa akwai yiwuwar samun bambancin matsayi tsakanin abubuwan da ta bayyana a ƙarshen wannan ziyara ta jamhuriyar Nijar da waɗanda kwamitin kolin da ke jagorancin asusun bayar da lamani na IMF zai fitar bayan dogon nazari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.